wato babi na ɗari biyu da hamsin da biyu babun fi masailin minat du'a babun da zai magana dangane da wasu matsaloli na addu'a ina ma'anan matsaloli masail jam'i ne na matsala matsala kuma na nufin wani abu wadda yi tawakka an yus'ala anha abinda an yi tsammanin za a yi tambaya a kai mun fahimci wannan da kyau ana tsammanin tambaya ana za a yi tambaya kan wannan abu su ne za a tattara maka su yanzu in Muhammad dan Abdul Wahab ya bude babi ya kawo ayat al ya kawo hadisan ma'aikin Allah a kafansu sai ya ce fiji masail ga wasu abubuwa da muna tsammanin zai zanto cikin tambayoyinku za ku yi tambaya a kai almas'alatul ula mas'ala ta ɗaya sai kawo maka almas'alatul saniya almas'alatul salisa almas'alatul rabi'a haka sai fitar da su to shine anan al-imam ya nawawi yace babun fi masailin min ad-du'a'i babun wasu mas'aloli jama'a kan yawaita tambaya akan su وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال رواية تابو دك أسامة بن زيد الله مدوك كن سركي يقار يقا أغريسو أسامة بن زيد دك أسامة بن جماعة يكونش زيد لا يدرس دك ننس صحبين المخب ابن المخب هكا ake wa كرائي shi masoyi ne wato ma'aikin Allah na san shi shi ma yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibnul muhibba kuma dan masoyin manzon Allah ma'aikin Allah na san ma'aikinsa. shi ma yana son ma'aikinsa na son ma'aikin Allah shi kadai ne sahabin da Allah ya kama sunan shi a alqur'ani ma'aikin zaid ma'aikin usama shi zaidu kenan samu wato usama ku dan zai uba ne da ɗa uba ne da ɗa usama din shine dan zai zaidu din kuma asali bawan khadija bawan khadija na na khadija Allah madaukakin sarki ya ƙara da a gare ta ita ce aka sa mata shi a gyara ta je kasuwa yar kasuwa ce game da muka sani tun a jahiliya to ta je kasuwan bayi ta yi cinikin bayi da yawa ta siya ta siya sai ta siyo bayi da yawa wanda ta masa cinikin sai ga ta yi sayayyan bayi da yawa sai ɗauko samu sai ɗauko zaidu sai sa mata a gyara saboda lokacin zai nudin yaro ne yaro ne karami me ya faru da shi mahaifiyar shi ne ta kama hannun shi za ta je anguwa ta rike hannun shi haka za su tafi anguwa to sai kabilar da suke yaƙansu kabilar da suke rigima da su sai sa ga wannan mata yar banu kaza ne ga ta da wani kankanin yaranta. kuma banu kaza ɗin nan suna yaƙi da su shine suka fizge wannan yaro a hannun mahaifiyar shi suka fizge zaidu a hannun mahaifiyarsa a karke zuwa kai shi kasuwa ya zan kadara ya zan kayan siyarwa ya zan haja fahimta da kyau ita hajja wato hajara khadija ta je za ta sai bayi sai aka sa wata shi a cikin gyara kawai ta zo bayan ya ɗan fara girma sai ta ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kyautansa shi kuma aikin Allah addinin musulunci ya zo ya zauna sai ya yanta shi ya zama ɗa ko da ya zama ɗa sai annabi yi tabanni da shi cikin al'adu da ma'aikin Allah ya gada akwai tabanni tabanni shine ka da ɗan wani naka ba kai ka haife shi ba amma ya koma ɗanka zai ci gadon ka za ka ci gadon shi a jahiliya to amma da tafiya ta yi tafiya a addinin musulunci sai Allah ya rushe wannan nan shi ma'aikin Allah ya yi tabanni ne da zayu da Allah ta'ala ya tashi sai ya rushe tabanni da sifa mai ƙarfi aka hana musulmi su rika kiran 'ya'yan wasu nasu aka ce a kira kowa da sunan mahaifin da ya haife shi du'uhum li aba'ihim an aqsatu inda Allah kowa a kira shi da sunan baban shi kun gane ko yasa a musulunci mace ba za ta kira kanta da sunan mijinta ba yanzu za ka zo cimma mata da suke karatun boko sai yarinya sai ta karatun sakandare ta karatun firamare ta sakandare ta je tana tashi yare ban mata gama ta digiri sai ta yi aure amma in ta ji za ta yi masa ko za ta yi aikin gwamnati sai ta je ta yi affidavit sai ta juyar da sunan mahaifinta ya koma sunan makinta shi yasa za ku ji duk gashi haka ake kira sai ka ji tun daga a ce maryam baban gida baban gida din nan ba shi ya haife ta ba eh maryam abacha ne ake cewa ko haka ne wane ne yar aduwa ture yar aduwa aga yar aduwa nan ba shine mahaifinta ba duk wannan ba daidai ba ne haka ga sunan suna da yawa to ba daidai ba ne a kai miji ka daina mazure cewa dole sai an sa sunanka Allah ya hana da sunan mahaifinta za ta rika aiki za ta rika biyarin sunan mahaifinta ne Ruhun li abaihim kamar yadda yaronka zai shiga makaranta to kar ka ɗauko wani wanka ko wani ƙaninka sai a ce zai rika amfani da sunan wansa ko ya rika amfani da sunan ƙaninsa ba daidai ba ne to Allah mun fahimta da kyau ba daidai ba ne zai rika amfani da sunan wane ne mahaifinsa shine gaskiyan magana bal Allah ta'ala ya cewa annabinsa don al'umma su tabbatar da na haramta tabanni zaidun da kake cewa ɗanka a tabanni wadda kowa yana da ɗa a lokacin da na tabanni to ka auri matarsa zai sake ta ka aure ta zai saki zainab matan zaidu ka aure ta fa idza qada zaidun minha wa faran zawwajnaka Allah ya ce mun aurar maka da ita annabi ya ta jin nauyin haka sai ya kira zaidu ya ce da shi su kale ka zaujaka ka rike matanka da kyau kakka sake ta Allah ya ce ka ji tsoron Allah kana jin tsoron maganan mutane ne ka ji tsoron Allah sai ko gashi zaidu ya saki matan shi zainab balarabiya shi ko bakin fata yana sakinta automatically an daura auren daga sama ta zama matar ma'aikin Allah to amma kuma kafin su rabu sun samu yaro ɗaya shine Usama Usama kuma sai ya biyo mahaifiyar shi fari ne ta balarabe mahaifin shi kuma bakin fata in fahimta da kyau sai kama da mahaifiyarsa shi yasa sai ana masa kirari a ce al-muhib ibn muhib annabi yana san zai kwarai da gaske tunda ko mahaifin zaidu ba irin kukan da bai ba ya yi kuka in kana karanta siya ya wahala wajen neman zai ba kai to ala zaidin walam adri ma fa'al a hayyun fayurja am ata duna jabal yace sa'amalu nassal aisi fi talabi jahidan Walam lam atruku titwafa aw atruku talab hayati aw ta'ti alayya mudiyati fa kulli imri'in fanin wa in hallahu qabat yace yi kuka ba kai to ala zaidin walam adri ma fa'al na yi kuka a kan zaidu tun lokacin da matan shi kawai ta tafi anguwa aka kwace mishi ɗa tun daga lokacin yake neman zaidu ce ban sani ba yana raye a hayyun fayurja yana raye in fatan zan haɗu da shi an a ta duna huljabal ko kuwa ya je ya wani dutse ya faɗo amma sa amalu na sal'ai zan yi amfani da manyan raƙumma su ne na sal'ai manyan raƙumma ya ce wajen nemansa fi talabi jasidan wajen nemansa zangajiyar da kaina ya ce tsawon rayuwata har in rannan yana ya ƙarƙari shekaru yana neman zaidu sai ya ji labarin ai zaidu yana madina ko da ya zo suka yi ido hudu da zaidu ɗansa da shi da ƙaninsa suka taho da mahaifin zaidu da ƙaninsa aka nuna ma zaidu waɗannan suwa ne ya ce babana ne wannan ba ƙaninsa ne suka roƙi ma'aikin Allah suka ce ka sa duk kuɗin da za ka sa mu ba ka fansan yaron nan ka ba mu shi bai ce a ban san ko ta wajen ku abu ɗaya ne kawai ku je ku zauna da zai in zaidu ya ce yana son ya zauna da ni to Allah ku yi haƙuri ku aka mini ziyara in zaidu ya ce yana son ya bi ku ku tafi da shi ko taron ku ba zan karba ba na ba ku shi suka je suka keɓe da zai suka zauna da shi za ka bi mu koko yaya da ce gaskiya ne ba zan iya ba zan taɓa fifita zama da wani akan ma'aikin Allah ba ce ni da annabi nake so in zauna bi suka yi suka yi ce shi da manzo Allah zai zauna Zai zauna da annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ba su hakuri yana son ma'aikin Allah ma'aikin Allah na son shi Allah ya ƙara musu yarda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man sana ilaihi ma'ruf ma'rufun duk mutumin da aka kyautata masa fa qala li fa'ilihi sai ce ma mai kyautata masa jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi fa kada ablaga fi sana wannan mutum ya kai matuƙa wajen yau Allahu akbar aflaga fi sana ko me mutum ya maka in ka ce da lagu khairan to yanzu ka kure ma ne ji wajen yaban shi shi yasa akwai kuskure da za ka zo ka cimma matasa masu larabci ana ta zaka rahna ta zaka rahna wannan bid'a ce daidai din shine a ce da lagu khairan eh amfani da lafazin Allahu ba ar-rahmanu ba don haka ya zo cikin hadisi kun gane da kyau kuma ka ji duk abin da mutum ya maka in ka ce da za ka lawa kairan ka kuri ko wajen yabon shi kar ka ce haka na wahala na samu mashi za ɗin nan amma da ya zo komi ne ba wani godiya wai kawai da za ka lawa hairan ka da ya ce da za ka lawa hairan shi ne iya ƙoƙuwan yabo da za ka yi wa ɗan adam ba wani abin da ya kai wannan kuma balle ya fi shi kun gane ko duk abin da wani ya maka na kyautatawa in kana so ka kure ya ban shi ka ce mashi me jazakallahu khaira Allah ya saka maka da alkhairi wa alaikum assalam eh Eh, ya kyauta ya kyauta in ka zo za a gode mishi ya ce a gode ma Allah shi ba godiya yake nima ba yi inna ma nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura ita godiya fa ko ko amfaninta ita ce shine shigar da farin ciki a zuciyar wanda ya kyauta maka kawai shi yasa da mutum ka kyauta mashi ta maka godiya da ma addu'a ya ta maka wani mutum ne yana tafi a kafa sai ya tare ka a mashin ko a mota ka rage mashi hanya ya zo zai sauka shi ke nan ya dinga ya banka kai na ji daɗi fa na gode fa na fa gode na ji daɗi fa ka ka fa kyauta mani na fa na fa ji daɗi fa na gode fa kai kana da kirki fa ya ta maka wannan shirman duk wannan bai da wani amfani domin me iya kokuwa amfanin shi kawai ya sa maka bi? farin ciki a zuciyarka me zai maka mai amfani ya ce jazakallahu khaira Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya ƙara arziki Allah ya kiyaye hanya Allah ya tsare kun gane da kyau duk wannan addu'o'i ne na alkhairi yake maka kun gane da kyau amfanin su in Allah ya karɓa su ya maka wannan abu ina fatan mun gane shi yasa mutanen da suka san abin da suke in suka kyautata ma za ka yi musu godiya zai ce a yi mana addu'a godiya kuwa za ka yi ma shi Allah shi ne wadda ba a masa addu'a shi ba a ma Allah addu'a bid'a ne ka je kana wa Allah addu'a shi Allah ne ake so a yi masa godiya shi Allah shi ake gode ma a gode masa i dan adam ma ana so a gode masa amma godiya wa dan adam amfani shi ragagge ne in kai confiyarin din shi game ga addu'a dan adam ya fi bukata addu'a shi Allah ta'ala kuma bukatar godiya yake ai ta gode ma Allah mun ga da jama'a da kyau rawaku turmudiyu wa qala hadisun hasanun sahih al turmudi ya rawaito wannan kuma ya ce hadisi ne hasan hadisi ne sahihi ya yi kuwa musulmi za mu dakata a nan sai in allah maɗaukakin sarki ya kai makon da zai zo za mu zo mu dasa insha allah subhanahu wa ta'ala muna fatan duk abin da makaranta ya zanto daidai allah maɗaukakin sarki ya sa mana albarka a ciki kurakuran da muka kuma allah ya yafe mana kuma akwai karatun sifatin salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh